Korintiyawa ta fari Sura ta goma sha ɗaya Ku yi koyi da ni kamar yadda nake koyi da almasihu, ina yaba muku ne don kuna tunawa da ni a cikin kowace harka, kuna kuma riƙe ka'idodin nan da kyau daidai yadda na baku, amma fa ina so ku fahimci cewa shugaban kowane mutum almasihu ne, shugaban kowace mace kuwa mijinta ne, shugaban almasihu kuma Allah ne. duk mutumin da ya yi addu'a ko ya yi anabci kansa a rufe ya wulakanta shugabansa kenan amma duk matar da ta yi addu'a ko ta yi anabci da kanta a buɗe ta wulakanta shugabanta kenan duk ɗaya ne da an aske kanta ma in mace ta ƙi rufe kanta to sai ta sausaye gashinta in kuwa abin kunya ne a yi wa mace sausaye ko kundumi to sai ta rufe kanta. Namiji kam bai kamata ya rufe kansa ba, tun da yake shi kamannin Allah ne, abin alfahari ne ga Allah kuma. Amma mace a bata kamar namiji ce, don kuwa namiji ba daga jikin mace yake ba, amma matar daga jikin namiji take. Ba kuma halicci namiji don mace ba, sai dai mace don namiji. Shi yasa ya kamata mace ta rufe kanta. wato alamar ikon namiji saboda mala'iku. Duk da haka a cikin Ubangiji, mace ba a rabe take da namiji ba, haka kuma namiji ba a rabe yake da mace ba, wato kamar yadda mace take daga namiji, haka namiji kuma haihuwar mace ne, amma dukan abubuwa daga Allah suke. Ku kanku ku duba fa ku gani, ya dace da mace kenan ta yi addu'a ga Allah da kanta a buɗe? Ashe, ko ɗabi'a ma ba ta nuna muku cewa namiji ya yi gizo abin kunya ne ba? In ko mace tana da gashi, ba alfarmarta ce ba? Gama don rufin kai ne aka yi mata gashin. In kuwa wani yana da niyyar gardama. to, mu dai ba san wata al'ada ba, Ikilisiyoyin Allah kuma haka. A game da umarnin nan kuwa, ban yaba muku ba. taruwarku ba ta kirki ba ce, ta rashin kirki ce. To, da farko dai, sa'ad da kuka taru, taron ikkilisiya, na ji har akwai rarrabuwa a tsakaninku, har na fara yarda da zancen, don lalle ne a sami tsatsaguwa a tsakaninku, don a iya rarrabewa da waɗanda suke amintattu a cikinku. Ashe kuwa, in kun taru gu ɗaya, ba jibin Ubangiji kuke ci ba. domin a wajen cin abinci kowa yakan dukufa a kan akushinsa, ga wani yana jin yunwa, ga wani kuwa yana sha ya bugu. A, ba ku da gidajen da za ku ci ku sha a ciki ne, ko kuwa kuna raina ikkilisiyar Allah ne, kuna kuma muzanta waɗanda ba su da kome. To, me zan ce maku. yaba maku zan yi akan wannan matsala? A'a, ba zan yaba muku ba. abin nan kuwa da na karɓa a gun Ubangiji, shi ne na baku, cewa Ubangiji Yesu a daren da aka bashe shi ya ɗauki gurasa, bayan da ya godiya ga Allah kuma, sai ya gutsutsura ya ce, Wannan jikina ne wanda yake saboda ku, ku riƙa yin haka domin tunawa da ni. Haka kuma bayan jibin, sai ya ɗauki koko ya ce, Ƙoƙon nan na sabon alkawari ne. da aka tabbatar da shi da jinina, ku yi haka duk sa'ad da kuke sha domin tunawa da ni, wato duk sa'ad da kuke cin gurasan nan, kuke kuma sha a ƙoƙon nan, kuna ayyana mutuwar Ubangiji kenan har sai ya dawo. Saboda haka duk wanda ya ci gurasan nan, ko ya sha a ƙoƙon nan na Ubangiji da rashin cancanta, ya yi laifin wulakanta jikin Ubangiji da jininsa kenan. Sai dai kowa ya auna kansa. sa'an nan ya ci gurasar ya kuma sha a kokon. Kowa ya ci ya kuma sha ba tare da faɗaka da jikin Ubangiji ba, ya jawo kansa hukunci kenan, ta wurin ci da sha da yi. Shi ya sa da yawa daga cikinku suke da rashin lafiya da rashin ƙarfi, hamma waɗansu da dama suka yi bacci. Amma inda za mu auna kanmu sosai, da ba za a hukunta mu ba, in kuwa Ubangiji ne yake hukunta mu. to muna horuwa kenan don kada a yanke mana hukunci tare da sauran duniya. Saboda haka, ya ’yan uwana, in kuka taru don cin abinci sai ku jiraci juna, in kuwa wani yana jin yunwa sai ya ci a gida, kada ya zamana taronku ya jawo muku hukunci. Batun sauran abubuwa kuwa zan ba da umarni a kai sa'ad da na zo.